Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ni ce Zahra Aminu Fage tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri A yau Asabar 22 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. To Amurka da kungiyar Taliban sun fitar da sanarwar cewa a ranar 29 ga watan nan na Fabrairu bangarorin biyu za su rattaba hannu kan wata yarjejeniya yayin da adadin mutanen da suka jikkata a bara kadai ya haura dubu goma sanadiyar yakin na Afghanistan. Sannan za ku ji cewa ana zaben shugaban kasa a ƙasar Togo. kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda rahotanni suka bayyana cewa kungiyar boko haram sun kai hari a garin madagali na, jihar adamawa da ke arewa maso gabashin najeriya sun tafi duk inda akwai wani post da sojoji suke sun je sun kona gidan akwai gidan wani maharba sun je sun kone suka gangara suka je suka kone fato gidan general pz tarfa sannan za ku ji cewa gwamnatin najeriya ta ce babu tabbas za a baiwa iyalan marigayi sani abacha ko gwamnan jihar kebbi a tiku bagudu wani kaso daga kudaden da gwamnatin amurka ta taimaka za a dawo da su bayan nan za ku ji cewa an cimma wata yarjejeniya tsakanin hukumomin jamhuriyar niger da na kasar Bini dangane da barin makiyayan kasar Nijar su rinka shiga Bini domin ayyukan kiwo. sai shirin a dawo lafiya wanda baba yakubu makeri yake gabatarwa sannan muna tafe da wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma kafin nan bar mu fara da shan labaran duniya to jama'a assalamu alaikum sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da kungiyar taliban sun fitar da sanarwa daban-daban a lokaci guda waɗanda suka nuna cewa a ranar 29 ga watan nan na fabrairu bangarorin biyu za su rattaba hannu kan wata yarjejeniya da ake sa ran za ta buɗe hanyar kawo ƙarshen yakin da amurka ta fi daɗewa a cikinsa a tarihin yaƙe-yaƙen da ƙasar ta yi a matsayin da aka cimma a jiya juma'a amurka ta amince za ta janye dakarunta a afghanistan sana a hankali yayin da ita kuma ƙungiyar ta taliban ta yi alkawarin cewa ba za ta bari a yi amfani da yankin kasar wajen gudanar da ayyukan ta'addanci ba sannan za ta shiga zaman zulhu da al'ummar kasar samir lalwani jami'i ne a cibiyar stimson mai tabbatar da zaman lafiya ya ce wannan matsaya da aka cimma tana da matukar muhimmanci musamman idan aka rage kai hare-hare litinin dai an fara share fage da wutar yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwana bakwai wacce ta fara aiki a yau 22 ga watan nan na fabrairu to a yau asabar ne kuma majalisar ɗinkin duniya ta fitar da wani rahoto wanda ya nuna adadin mutanen da suka jikkata a shekarar 2020 sanadiyar yakin na afghanistan alkalman rahoton sun yi nuni da cewa sama da farar hula 3,400 ne suka mutu sannan wasu dubu bakwai suka ji raunuka a bara kaɗai mataimakin babban jami'in majalisar ta yunama da ke kasar ta afghanistan ya ɗora kashi 49 cikin ɗari na wannan ta'asa akan ƙungiyar taliban da mayakan is da kuma sauran ƙungiyoyi da ke ɗauke da makamai yayin da kashi 43 cikin ɗari kuma aka ɗora shi akan dakarun da ke mara wa gwamnati baya ciki hadda na amurka sauran kashin kuma an ɗora akan waɗanda wato waɗanda yaƙe-yaƙe ya ritsa da su ta hanyoyi daban-daban da kuma sauran tashe-tashen hankula da ƙasar ke fama da su. hukumar lafiya ta duniya da who ta ce lokaci na ƙara ƙurewa kokarin da ake na daƙile yaduwar cutar coronavirus yayin da adadin waɗanda ke kamuwa da cutar ke ci gaba da karuwa a jiya juma babban daraktan hukumar tedros adnam ghebreyesus ya ce duk da cewa ana matakin da za a iya dakile yaduwar cutar ya yi gargadin cewa damar da ake da ita na ci gaba da tsukewa the ya ce duk da cewa damar da ake da ita wajen daƙi da yaduwar cutar na ci gaba da raguwa ana matakin da za a iya datse yaduwar cutar amma yayin da muke yin hakan ya kamata mu zauna cikin shirin ko ta kwana kalaman na gebreyesus na zuwa ne a daidai lokacin da bayanai ke nuni da cewa cutar na ƙara bazuwa a koriya ta kudu hukumar yaƙi da yaduwar cutar a ƙasar ta koriya ta kudu ta ce an samu sabbin mutum 229 da suka kamu da cutar wannan na nufin adadin masu ɗauke da cutar ya kai 433 kenan shaidun gani da ido sun bayyana cewa wannan nema ya sa sojojin da ke garin wanda ba sa da yawa suka fara musayar wuta da 'yan boko haram din to amma to madalla sauraro a gafarce mu kafin mu ci gaba da labaran duniya bari mu duba taskar rahotannin namu inda za mu fara da rahoto daga najeriya inda wani rahotanni suka bayyana yadda kungiyar boko haram suka kai hari a garin madagali na jihar adamawa da ke arewa maso gabashin najeriya wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz ya aiko mana da ƙarin bayani shaidun gani da ido sun bayyana cewa wannan nema ya sa sojojin da ke garin wanda ba sa da yawa suka fara musayar wuta da 'yan boko haram din to amma ko daga bisani suka janye saboda sun fi su yawa bayan janye janyewan sojoji sai ko waɗannan masu tada kar bayan suka bazama cikin gari suna harbe-harbe da kuma kone gidaje. An ga lokacin da sojoji suka bar eh, eh, eh, gombi suna tafiya ga gida, nan kuma sun shigo da ilox da bakwai, hmm. sun yi ta abin za su yi sun shigo da suna harbe-harbe sun shiga gari an yi shiru an jima ga wuta yana tashi ko ta ina then sun haye kamar za su yi sun ɗauki hanyar biyu din nan sun dawo eh, ana da eh, eh, wutan su na zuwa ana da cikin ana ta da jirgin da hoverin a monitoring abin da suke yi ana actually guda biyu they came with seven of as they were going sun tafi da motoci yawa clear target for for the military su bombi na su clear target tun da dare ne ga wutan su ga kome da kome a'a za su je su taru a wani guri a eh, eh, so a yi ataki na su ta ga wannan abubuwa nan mu ana so a kada eh, kawai mu ne kawai zai zo ne su da zama. Mr. Andrews Tarfa tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida ta NUJ a jihar dan asalin garin na garkida ne yako bai na min maye da suka tsinci kansu a wannan hari da 'yan boko haram din suka kai sun fara kona iwayen number kuma sun tafi duk inda akwai wani post da sojoji suke sun je sun kona gidan akwai gidan wani maharba sun je sun kone suka gangara suka je suka kone fato gidan general pc tarfa hmm. to suka babballe shops suka ɗiɗɗiɓe kaya sun kayan abinci suka kufona yawa duk chemist na gargida sun babballe su sun ɗiɗɗiɓe magunguna mm. an uh, suka sake kokona wayannan shops din police barrack da uh, police station sun kona wurin nepa da kuma uh, akwai living faith church ita ma an kona to babu jami'an tsaro ne a garin lokacin da abin ya faru akwai akwai sojoji sai dai ba su da yawa ne da batalion guda ɗaya ne a gurin amma yanzu ina ga an shifting wasu hmm. to an bar lokacin da yakin na yayi dan sauki hmm. sai aka rage yawancin su a can to sai dai kuma ya zuwa yanzu rundunar soji ta 23 da ke yola ba ta yi karin haske ba tukunna yayin da a bangaren ta rundunar 'yan sannan jihar ta ce tana hada hancin barnan da aka yi mata dsp suleiman ya hangroje kakakin rundunar 'yan sannan jihar ya ce ba sa da cikin bayani a yanzu to amma kuma da alkawarin cewa zai tuntuɓe ni idan sun samu. To ai DPO ne har yanzu mun ce sun tafi can domin ya yi assessing da barak da police station da me da me yi simbob sai tura mana shine muke jira yanzu haka mai na office muna jira ne. Cikin kwanakin nan mayakan Boko Haram kan zafafa kai hare-hare a wasu yankuna na John Adama Borno da kuma jihar Yobe batun da manazarta tsaro ke maganin fa akwai abun dubawa Muhammad Ismail tsohon editan jaridar leadership na cikin 'yan jaridan da ke bin diddigi kan haka tsaro a Najeriya ya ko ne da masu kallon wannan lamari a yanzu. Saboda wani abu ne wanda yake nuna cewa akwai gazawa akwai gazawa ta ɗaukar matakan da ya kamata. Su ba faru suna ake sa sambisa eh, na ce sambisa. Amma kuma kullum su abu nan eh, jami'an tsaro ne ya kwanci su kai mutane su kori su kai su bayan abu nan daga cikin wannan abu mai daji suke har yanzu sai a ce daga tsaro sun kasa yin wannan aikin za a ce a kore sa a tabbatar cewa ba sa cikin Najeriya nan daga farko ma akwai wata wani abu da ake ta faɗi cewa wanda kwasu sai zo zuba kamar karya cewa ba inda ko ko ka cikin Najeriya to idan daga gaske ya kamata a ce an daina kawo wannan harin wata sun akwai yaudara da kuma wani ne wanda wasu suke samun kamar kudade kawai saboda saboda saboda wani abu ne wanda suke samun kashe hanyoyin samun kuɗi kawai. Koma da menene fatan talaka shine Allah ka ƙwashin wannan matsala na tsaro a Najeriya. Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. A gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu. To a yau Asabar kasar Togo ke zaben shugaban kasa zaben da masu lura da al'amuran siyasa ke hasashen cewa shugaba for Egnaximbe simbeni zai lashe. Sama da shekara hamsin iyalan shugaban ya kwashe yana mulkin kasar ta Togo. A shekara shekarar 2005 shugaban na yanzu ya ɗare kan karagar mulki bayan mahaifinsa Eyadema wanda ya kwashe shekara 40 akan mukamin. shi dai shugaban na yanzu ya taka muhimmin rawa wajen sauyin fasalin wato kundin tsarin mulkin kasar wanda ya amince da tsarin yin wa'adi biyu na shekara biyar biyar amma wannan sauyi bai yi tasiri ba abin da ake ganin zai ba shugaba simbe damar zama a kan karagar mulki hannun da shekarar 2030 gungun 'yan gudun hijira na farko na 'yan kasa ethiopia sun koma gidajensu don raɗin kansu daga sansanin 'yan gudun hijira na kakuma da ke kenya hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta wato ta shirya wannan tafiya inda ta ce tana da burin ganin an mayar da wasu dubban 'yan gudun hijira gidajensu waɗanda suka kwashe shekaru da dama bayan ficewa mai magana da yawon hukumar shabiya mantu ta faɗa murya amurka cewa 'yan gudun hijira sun tsere da su ne sanadiyar cin zarafi da suke fuskanta amma sun yanke hukuncin komawa ƙasar ta habasha saboda al'amura sun daidaita Ka ce wannan na nufin al'amura sun canza kuma kun shirya komawa ƙasar ku wannan muhimmin lokaci ne. Dewa daga cikin 'yan gudun hijiran sun kwashe kusan shekara sha biyu rabonsu da gidajensu. A can jihar Nevada da ke yammacin nan Amurka masu zaɓe sun fara kada ƙuri'a don nuna ɗan takarar da suke so ya kara da shugaba Donald Trump a babban zaben da za a yi a watan Nuwamba. wannan zaɓe na shara fage wanda zai kai ga zaɓen fidda gwani a ranar uku ga watan maris shine na uku da 'yan takarar demokrat da ke neman tikiti ke yi bayan da aka kara a jihohin iowa da new hampshire sai dai ba kamar iowa da new hampshire ba waɗanda ke da rinjayen fararen fata nevada jiha ce da ke da gaurayin al'ummomi inda rabin al'ummar jihar ne fararen fata kashi talatin hispaniyawa sannan kashi goma baƙaƙen fata amurka 'yan asalin afirka kashi goma kuma 'yan asiya Madalla a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Najeriya ta ce babu tabbas za a baiwa iyalan marigayi Sani Abacha ko gwamnan jihar Kebbi a Tiku gudu wani kaso daga kudaden da gwamnatin Amurka ta taimaka za a dawo da su Najeriyar. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa. kungiyar transparency international ta nigeria wadda ke fafutukar dawa da kudaden da aka sata daga nigeria zuwa waɗansu kasashen duniya da kuma minista na shari'a na nigeria wanda ya sanya yarjejeniyar hannu tsakanin nigeria da ƙasashen ketare domin a dawo da kudaden nigeria da aka sata daga ƙasar zuwa kasashen waje sun fito fili sun nuna cewa ba su iya tabbatar da rahoton da yake bazuwa cikin nigeria cewa wai ƙasar nigeria tana da niyyar baiwa iyalin marigayi janar sani abacha da gwamnan jihar kebbi dole amurka miliyan 100 daga kudaden da najeriya ta yi nasarar amurka ta bata haɗin kai domin a dawo da su cikin najeriya aiwa talakawan najeriya aiki awal musa rafsanjani shine shugaban kungiyar transparency international wadda ke ci gaba da fafutukar a dawo da kudaden najeriya da aka sata aka cuta su kasashen ketare ya mun karin haske dangane da wannan bayanin da ya hito na daga baya bayan nan da zai yiwu a ce bayan sun yi wannan aikata a cin amanar kasa din ba kuma yanzu a zo a ba su wani lada daga cin kudaden da za a dawo da su ba wannan in aka yaka zai sa kasashen duniya su rena mu kuma su cewa ma yaki da cin hanci da rashin kasancewa da ake yi a najeriya wasa ne saboda haka mu a ra'ayinmu gwamnan jihar kebbi wanda ina ɗaya daga cikin waɗanda suka taimaka aka sace kuɗaɗe aka zuba a amerika har shi da kansa ƙasar amerika ɗin suka kama shi suka ɗaure shi a amerika kafin ya dawo najeriya ya zama sanata ya kuma ya zama gwamna ba daidai ba ne gwamnatin najeriya ta ce za ta ba shi ladan ko kuma wasu kuɗaɗe daga cikin kuɗaɗen da za a dawo da su saboda ya riga ya ci amanan ƙasa ya yi abin da ba daidai ba ya dacewa yi a ce ma an ladantar da shi to ga ba a yi haka ba saboda haka ba ta yadda za a yi kasashen duniya su yadda da ƙarshen da batun cewa da gaske an ɗauke wajen yaƙi da cin hanci da rashawa in har za a dawo da wasu kuɗaɗen kuma a sake ba waɗanda suka taimaka suka sace kuɗin a waje. Awal Musa Rafsanjani kenan na ƙungiyar Transparency International a tattauna da ne da shi a Abuja. Shi kuwa ministan shari'a kuma babban lauya na gwamnatin tarayyar Najeriya wanda ya samu yarjejeniyar hannu tsakanin Najeriya da kasashen ketare ga bayanin da ya yi mu. So abin a gaskiya al'amari abin da ya danganci waɗannan kuɗaɗe da ake ƙoƙarin dawowa da su Najeriya kuɗaɗe ne waɗanda ko me aka yi dangane da shi a rubuce aka yi. Me za a yi da su a rubuce aka yi. Yaushe za a dawo da su a rubuce aka yi. Wanne eh, wa zai fa'idanta da su a rubuce aka yi. Saboda ka babu maganar wani mutum na daban ko wasu al'umma ko wasu iyalai waɗanda za su fa'idanci kwabo daga cikin waɗannan kuɗaɗe saɓanin abin da aka ambata a cikin yarjejeniyar mai da su. Yarjejeniyar mai da su kuma ta ta'allaka kan cokan keɓance kan abin da ya danganci hanyar Abuja zuwa Kano, hanyar Legas zuwa Ibadan da kuma Sakon Niger Bridge. Karka kar ka ƙara. saboda haka magana cewa za a ba wani mutum ko wasu jama'a ko wasu iyalai kwabo daga ciki ba gaskiya ba ne sannan mu a matsayin mu na gwamnati babu wanda ya san mu da rashin nagarta dangane da kullawa dangane da alkawali idan an kulla shi saboda haka muna nan akan nagarta abinda muka ambata za mu yi shi za mu yi abinda muka daidaitu da sauran waɗannan kasashe na duniya akan can shi za mu yi babu daɗi babu ƙari a takaice dai wannan magana labari ne na kanzon kurege baya da tushe bai da makama ba gaskiya ba ne. Ministan Shari'a na Najeriya kenan Abubakar Malami a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. A gaida Umar Faruk Musa. Yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Nijar inda aka cimma wata yarjejeniya ta baiwa makiyayan kasar wa'adin watanni biyu domin cika ka'idodin da za su ba su damar shiga kasar Bini da ke makwabtaka da Nijar. domin yin kiwo ba tare da fuskantar kowace irin matsala ba. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana da cikakken rahoton. Malam Buba Hardo shine shugaban kungiyar makiyaya ta Aran ta ƙasa reshen gundumar birnin Kwanni ya yi mini ƙarin bayani a yau da safe game da wannan yarjejeniyar sanar da cewa da kungiyar su aka dama a lokacin tantamnawar ƙasashen guda biyu a ƙarƙashin jagorancin ministan ƙasa mai kula da harkokin noma da na kiyo na jamhuriyar Nijar Alhaji Albada Abuba da ya jagoranci tawagar ta jamhuriyar Nijar zuwa ƙasar Benin a lokacin ganawar ɓangarorin guda biyu. ta ruhe kwata-kwata ta ce sabba kyaya baki ba su koma shiga ƙasarta ta ruhe hanya amma banda waɗanda an ka iske can ciki akwai waɗanda a ciki tun fari suna can ciki amma ba da su ba waɗanda sun ka rigai sun ka shiga amma wasu masu shiga yanzu ta kubile hanya ba a shiga sannan ƙungiyar mu tattahi ta zo ta gane su an ka tattamna bisa ga wannan saboda bisa ga hanya sai da yawo saboda benin ita ma tana cikin sai da yawo kenan an yarjejeniya da ita da sai da yawo sai ta zo ta yi wannan doka to an ka zo an ka tattauna da su sun ka ce to suna bari a shiga amma sai da takardu cikakku lalle kai mai shanu in an gane ka waɗannan shanu naka ne kuma suna da hude takarda ta hude ta shiga ta sai da yawo akwai takarda da aka ba da ta biskina sun akwai takarda da aka ba da ilibaji jika ne aka ba su a amshe ta wannan takarda sai ka shiga da ita sannan sun ka ce kuma shanu in su wuce wuce saniya hamsin bai kamata a ba mutum guda kiwon su ba in su wuce hamsin wannan sai an sa musu makiyayi mutum biyu sannan kuma sun kace ba a ba yaro kiwo kamar mai shekara bakwai wannan a gane shi yana tare da shanu duk ba su yarda da haka nan ba kenan in sun kilga saniya hamsin makiyayi guda in su wuce haka nan sun kace akwai dokar da suka azawa can a yi ma mutum tara bisa gare shi daga cikin ababen da aka cimma da su tsakanin jamhuriyar Nijar da kasar Benin har da shiga ba da makamai ba yayin da kasar ta Benin ta amince ta baiwa makiyayan cikakkiyar kariya domin su shiga su yi kiwon su cikin kwanciyar hankali da tsanaki a kasar Benin. Wannan yarjejeniyar ta zo musu da daɗi in ji Umar Bubakar magatakardar kungiyar Amfen ta makiyaya reshen birnin Kwanni ko da yake ya ce. Mu wannan cewa abi takardu abin doka bai zama matsala ba sai dai abin da muke fata gayya gai ya zamanto sanadin matsaloli tsakanin makiyayan mu da makiyayan Benin da ni koko da gwamnati da gwamnati ko da mutanen fulɗan mu ta Niger fulɗan mu tana nan mutane su bar jin wani cece ku ce fulɗan mu tana nan wani ka'idodi wani abubuwa can daga fara ga a ɗauko su a yaba cikin makiyaya kiyo zurganiyo kiyo ko da ɗaya ba taɓa ka tashi hankali ba sai dai gyaran zaman lahiya inda yau duk in ka gani makiyayi na Nigeria da makiyayi na Burkina da makiyayi na Mali da makiyayi na Niger kowa ya san kowa suna zurganiya tsakanin su suna a tunan nan gana yanda aka yi in ka diba bisashen nan duka mahiyancin su nan nan gana ina in ji daɗi da kai in baka saniya in ce na baka nan gana bana kun ku a hanyar mashaya ai nake cewa kenan barma mu wanga abin mun ji daɗin shi kuma Allah ubangiji ya sa gwamnatocin mu duka Allah ya hada kanun su wanda yake hade suke hade yanzu a tashi a yi aiki gaba ɗaya tare kuma a tsaye da ka'idodi na zaman lahiya duka wannan cikin kiwon zaman lahiya na ake kuma muna fatan Allah ubangiji ya dore mana zaman lahiya haka muke fata ita dai kasar ta banan ta baiwa jamhuriyar Nijar wa'adin watanni biyu domin ganin cewa makiyayan kasar ta jamhuriyar Nijar da ke so son zuwa kasar benin kiyo don su cika sharuɗan da ta gindaya musu domin ci gaba da yin kai kawo tare dabbobinsu a harkokinsu na kiyo na yau da kullum kamar yadda aka saba haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar A gaida Haruna Mamman Bako masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. har yau muna a jamhuriyar Nijar inda za mu kammala mu da bakon namu shugaban hukumar tattara bayanai a ma'aikatar kiyaye hatsira ta jamhuriyar Nijar Abdu Muhammad wanda zai dora mana daga inda ya tsaya a makon da ya gabata. To, raskwana ta farko da an gai shekara 2011 Damon Ons shi na hedo Nijar ta cikin na baya. Mutum 38 cikin 100 a kashe ko shekara Nijar ga lokacin nan. Amma da an kai dora kwan na ƙashewa ga na Damon Dizit. kishi shidda na gari mai shidda nan cikin wanga duka sashen da ake da mu zan eh, ce eh, eh, in ba na kamar benin ce da ya aka gare mu kenan ga da an kawai nan na nan da cikin afirka nijar ta goma sha hudu cikin wanda ba su akishin da yawa kenan duk abin a gai sai a ɗauko tsohon tarihi a sashi kundu a cewa muna da ba ba muke ba abu ya sake kwarewa da insha Allah. Hmm. wato dai kenan idan abin a tsaya a lissafi yadda abubuwa ke gudana ne a jimilce za iya cewa sannan a hankali eh, al'umma a nan nijar ta fara gane illolin da ke tattare da hatsuran ababen hawa saboda haka mutane sun fara kwatanta mutunta ka'idar tuki e mutane sun gane kwarai saboda gaskiya kasan ko wajen haka kwad a yi mai eh, wajen haka wurin permi an yi musu kuskure a an yi mai kuskure da eh, eh, yawa don kuma son eh, kuma an sauwaƙe saboda wadda kowa da samu su yi farmi shi sa mutane da yawa gaskiya yanzu sai mu ce abin ya rage kwarai bisa ga abu wadda aka galisahin duniya da aka yi yan eh, ba gani kwarai mun ka eh, an ci gaba kwarai niger an rage hatsari bisa ga abin da ka sa kwari eh, karin da aka samu a gan shakara ko shekara sau da yawan motoci ziya da tokar motoci ziya da bai wace mota dubu dari ya zo wajen dubu dari uku gari ko na ya mai dubu dari wajen mota dubu dari biyu gari masu yawo kullum to kaga kenan wannan don na samu eh, matsala akwai cinkoso shi ka sawa nan da fa ana sawa da wanda kasan kuma Nijar kowa samun gauga kowa a shi maza shi wuce don ka duk shi ka matsala amma eh, eh, ya an ba gama ga eh, ke yawan motocin a garinmu sai mu ce kamar accident masu a ce ya rage bisa gada tun da ba mu da yawa ana accident da yawa yanzu mu a shi da yawa accident sun na rage kenan sai mu ce alhamdulillah ana samun sauƙi ƙwari. Mm. waɗanne irin matakai ne wannan ma'aikata ta kuta ansar da ke mm. kula da eh, ɗaukar matakan kiyaye hatsura ke ɗauka don kawo ƙarshe ko kuma magance wannan matsala ta yawaitar hatsarin ababen hawa mm. yanzu abin da mun kawo da shi shine gargaɗi ko lokaci eh, an kai sabon hanya an kai wani abu duk ana zuwa ai gari eh, cikin tele da rayu a gaya mutane yadda ya kamata eh, wannan ran dukkan gari da ka ta don kuma ba a jima da yawon mun zo mu yi wanda kuke ma a tele na saboda a bincika kwadda da rut eh saboda wannan sabon kwadda an kai duk an kare karanta shi yanzu kuma za a shiga duk jaha-jaha duk a gama ƙara gama eh, durrobi da sauransu duk wanda kawata kira ake da hayya shi san eh, mina na wannan kwadda ya kumsa mm. eh, don nan zuwa gaba insha Allah muna so duk sabon kwadda da an kai a sashi makaranta lakwal. a makarantun boko za a fara karantar da ɗalibai ka'idodi na tuki. Wala tun lakwatun primer za a fara sa wannan abin sha Allah wannan mu bisa wannan nazari eh, kuma Allah ya dana shekaru kaɗan kuma ganin an fara shi Allah kuna ganin kuma waɗannan matakai za su taimaka mutane su fahimci cewa tuki abu ne da ya kamata a mutunta ka'idodinsa to an tuka ga tamarin mun haka ne kuma ka sani jar ai ba ta abu eh, duk abin da muna yi kwaikwayon duniya muka yi wani abin da ake an tsara cikin duniya an ce wannan abu a tamu in an ka yi shi Eh, ko ina shi ka sauƙin akita eh, insha Allah akwai mu da iyo mu akwai sai da yawo akwai kuma kasashen duniya duk duk abin da muka yi ba mu yi mu dai kenan duk sai mun diba wanda eh, ya kata a ce duk kowa shi shi na muka zai mu da a samu sauƙin a fita hatsaitin cikin ƙasa insha Allah. Mm. Ah, Wani jan hankali ne za a yi zuwa ga al'umma musamman dai matuƙa waɗanda ke amfani da ababen hawa. A ganganci. Eh, kamar yadda ga ma gani duka yawancin mai yawa duka eh, hatsari sai a ce durobi na kashi eh, duk kuma ya mai yawa ganganci ne wajen tuki wajen ajin mota wajen wuciya wani don ku duk dai sai a ce abin sha ga duroba kiran mai yawa za a ce san ji hankali su rage ganganci a tuki a yi aiki da abin da kwada ya ce tunda kuma ya kawata a ta yi wanda bai yamma jima bai ta karatun kwada sai kare komowa shi dan kare eh, bita sadda eh, an san da ana mantuwa eh, kuma kowa san da yanzu nijar gaskiya hanyoyi da ya an sake wakar da ba don kenan ya kamata a ce lokacin za lokacin mutu ya kamata shi koma shi dan sake bai horo su wannan kwadu na shiga na abin da ya To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshe hiranmu da Abdu Muhammad shugaban hukumar tattara bayanai a ma'aikatar kiyaye hatsira ta jamhuriyar Nijar. Sai kuma mako mai zuwa za mu kawo muku ra'ayoyin wasu 'yan jamhuriyar Nijar akan yadda suke kallon kokarin da hukumomin kiyaye hatsira da kasar ke aikin su na rage yawan hatsira a kasar Yanzu a madadin shi bakon namu Abdu Muhammad da wakilinmu a jamhuriyar Nijar Suleiman Muni Barma da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Amurka. Baba Yakubu makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To Madalla, masu sauraro a gafarce mu ba za mu samu damar kawo muku ra'ayoyin da ku aiko mana ta hanyar imel ba. amma yanzu ga takaitattun labaran duniya. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da kungiyar taliban sun fitar da sanarwa daban-daban a lokaci guda waɗanda suka nuna cewa a ranar 29 ga watan na fabrairu bangarorin biyu za su rattaba hannu kan wata yarjejeniya da ake sa ran za ta buɗe hanyar kawo ƙarshen yakin da amurka ta fi daɗewa a cikinsa. wato a tarin yaƙe-yaƙen da ƙasa ta yi a matsayin da aka cimma a jiya juma'a amurka ta amince za ta janye dakarunta afghanistan sannan a hankali yayin da ita kuma kungiyar ta taliban ta alkawarin cewa ba za ta bari a yi amfani da yankin kasar ba wajen gudanar da ayyukan ta'addanci sannan za ta shiga zaman sulhu da al'ummar kasar to a asabar ne kuma majalisar ɗinkin duniya ta fitar da wani rahoto wanda ya nuna adadin mutanen da suka jikkata a cikin shekarar 2019 a sanadiyar yakin na afghanistan alkalman rahoton sun yi nuni da cewa sama da farar hula dubu uku da hudu ne suka mutu sannan wasu dubu bakwai suka ji raunuka a bara hukumar lafiya ta duniya who ta ce lokaci na kurewa a kokarin da ake yin dakile yaduwar cutar coronavirus yayin da adadin waɗanda ke kamuwa da cutar ke ci gaba da karuwa a jiya juma'a babban daraktan hukumar tedros adhanom ghebreyesus ya ce duk da cewa ana matakin da za a iya dakile yaduwar cutar ya yi gargaɗin cewa damar da ake da ita na ci gaba da tsukewa kalaman na gabriel na zuwa ne a daidai lokacin da bayanai ke nuni da cewa cutar na kara bazuwa a koriya ta kudu a yau asabar kasar togo ke zaben shugaban kasa zaben da masu lura da al'amuran siyasa ke hasashen cewa shugaba fora ignace zai lashe To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima idan Allah ya kai mu a madadin waɗanda kwa muryoyinsu musamman Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin sai Hailu Haili da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. Da injiniyanmu na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya. musique et les dernières nouvelles.